wato yin yan dabaru haka da wa'azi don gudun kada a da mutanen da ake wa wa'azi daga sauraron wa'azi wa ana yi kira ma amin abbasu radiyallahu anhu kala haddisin nasa kulle jima'atin marra abdullah bin abbas ya ce ma almaji ne ikirama wato kai wa mutane wa'azi ba karantarwa ba ko a wa'azi ko wace jimawa ko wani bakwai marrata sau ɗaya ko yana bai ko ba yi idan ka ki yarda sau ɗaya kai sau biyu wa yana karta ba salata marrata in ka yawaita kai kwana uku wala millan nasa hazar qur'ani kada ka kosar da mutane da wannan qur'ani don duwa da suka son abinka suna son karatun qur'anin ta. in ka dora musu abin da yi karhin su to za su za su daina ba wala alfi ta tafi alqawma kuma kada in same ka kada ka yarda ka rika zuwa wajen mutane ba ka da labari wa hum bi na suna cikin wani labari cikin labari ka tawaye ka ala musu wa adina hani ka da wani ba su da labari wata kusa alayin ɗaya su ga ka ala musu wa kada ka yi haka فتقدوا عليها حديثهم فينكي musu nasu hadisi wato millahun sai ka sa ta kota da karatun alkur'ani walakin an ce in ka zo ka iske suna hira su to kai ma kai shi kai za a maruka da suka san mai wa'azi ko ke in suka umarce ka to sai ka tashi ka yi fa'adda ko ka ba ka hadisi kai musu wa'azi ka da su wahun da shari'a na suna cikin sha'awa abin da kake koya musu wanzur saja ka nisanci wani abu da ake kuma sajawu da larabci wato kama sauɗin magana haka fashe nubo ka nisance shi fahimmi a hita rasulallah ni na yi alkawari da manzo Allah ko kuma na daɗe wuri ne a na saba da shi wa asabi rasulullahi wa asabahu da sabai ne la yafa'aluna illa zalika abin da na faɗa maka babu abin da suke yi kai shi wa aisha aisha ta ce miya ubaidi ibn umairin alam naka ta annaka tajalisu wa wa yujlisu ilayka labari da zauna an ce kullum kullum kana zanna kana wa mutane wa aji su zo su karu kana wa aji kullum kullum qala ya ummul mu'minin yace gaskiya ne ya ummul mu'minin qala fa iyyaka wa illa lin nasi wa taqmi qawm tace to na ne ka da ƙosar da mutane da ɗaya musu tsammani da sauraron alƙur'ani waro ya annaha ƙala an rawaito ya ta yi da wuta ce ma abin na na ubaidu ne umayya a ƙasas yawan wata rufe yawan ka ba su yi yini guda ne guda a bashi abinta wala su millan naka kada ka kusa da mutane da duka wannan da ya nuna ana so shi da yawa abi mutum ya samu lokaci guda ko lokaci biyu wanda bai wuce da sati amma dai in ya yawarta babu da ya kai kwana uku Allah ya gabata mana to babu da ilmi babu bayanin sarfa ilmi yanzu an kai lokacin da hadisai suka bayyana ana karfe ilmi ba ba ilmi aka tawa a kama a amsa ba malamai masu ilimi Allah ka kashewa duk inda ya kashe babban malami sai a ba almajirai ne cikin su ba mai ilimi ne shi malami kun ga an da wani sashen ilimi sannan shi almajiran bai ilimin malam ba kwana biyu shi ko in almajirai ne da su karatu ne kun ga an da wani ilimi to haka za a ci gaba ta a kai ana ciyar mutum liman amma kuma bai san ko hukuncin sallah ba sai mutane su shugabantar da limamai jahilai a yi musu tambaya su yi fasawa da jahilci gunga wannan da lokacin da aka kai ana yin fasawa da jahilci ko lokaci na daɗa wanda ciki ne duniya za ta tashi allah ya kare mu قال الله سبحانه وتعالى awalan yaro su mutanen makka ba su gani ba anna na tira abda mu mana zo su ɓangare-ɓangare. nan kusawa muna rage kimin a ɗaraziya da duka mulki nasu ba su gani yadda muke kashe nasara da garuruwan suna musulunta suna komawa musulmi to an ce abin nan nakasawa ƙasa ila huwa mautul ulama shine mutuwar malamai ba su gani yadda muke nan nakasa ƙasa nakasa ƙasa shine mutuwar malamai kun gani misali kamar mu Najeriya akwai malamai tun lokacin mala abokar gini allah ɗaya san yawansu amma lokacin nan allah ya taimake shi da shugabancin da ya bashi na rabe da ta da ya tunani babban ƙungiya haɗaɗɗiyar ƙungiyar musulmi ta duniya yana da wannan shugabanci kunga yakan tashi daga najeriya da ke kowace ƙasa ta duniya an kai rikici wanda an ka kasa sasantawa to shi zai jagoranci ga kuma ya ce da hikima sai ya sasanta wannan rikici ya dawo ilimi na nan na ci gaba wata rana an yi wani rikici na yarwan shandan idan ba yarwan shandan ba sami naka a kaduna idan ba kuma ce ba mala abokan gumi yana ingila wani babban masallaci da aka ce dubban ɗan zuwa ka sallah ciki ne wani ba ya musulunta aka ba shi limanci ne ashe ba ya ba da zarfiyar musulunta ba sai ya rubuta wani littafi yadda ciki duk wata magana ta annabi wadda ba ta ƙur'ani bai soke ta sai mutane sun kace ba za su bi shi sallah ga shi masallacin tsakiyar birnin ingila yake aka yi zanga-zanga mai da hankali kwarai ƙarshe malam ya tafi wajen wannan sulhu ya sasanta wannan matsalar saura kaɗan sai ga rikicin sami na fasuku babu wanda ka iya sasanta shi duk najeriya mala abu gumi yana sauka hilin jirgi yana sauka hilin jirgi a kaduna ya yi jawabi na minti biyar kowa ya aje makani, da arna da musulmi kowa ya aje makani. aka taho aka fama mutanen da aka fama, aka kai da su aka tsaye mana wata guna ya zo gida ya kuma kwana wancan haifi mana nan tare da shi wani ya zo ya gana da shi ya shiga da shi ɗakin gana a suka gana sai ga mana wata guna ya haifi hawa yana zuwa da shi sai ya bar mu nan ya shiga gida ya haifi ya wuce ya tafi inda aka yi musu azaba ya ce duk ku tashi ku kai zuwa gida sojoji na kallo biyawa ce abin da mutane ya ce duk su wuce zuwa gida kuma babu wanda ya hana su wuce zuwa gida kuna ganin ilimi a kwana a tashi a kwana a tashi sai mutuwa ta zo ta ɗauke abokan gudu tun ranar da mutuwa ta ɗauke abokan gudu najeriya ta koma zanna a lahiya ko nika tambaya najeriya ta koma zanna a lahiya duk malaman da ka hukuma da shi da yake ba malamai na ba ai duk suna nan ko shi ɗaya na abaina amma ni sun tsoma na ma Najeriya wajen kashe mata wuta in ta kawo. duka suna nan ma mutum guda ɗaya ya suna ne na su ba shi ɗaya ya kai ya wuce amma dai saura duk suna nan kuma ka ko da duniya ya bar faɗa da sunna don muna zaune yanzu gida malam wata matsala ta kawo shi kuka gaisa da malam ya ce kano ta yi kusa komawa yan ibada ya ce don mu ya ce don masallaci na da nake yi na kai za ka buɗe shi kuma ran nan za mu koma ibada da ni da jama'a ta da aka yi na su ɗaukar da kasa suka ɗauka saboda kuma shi ko da ya rufe ya bar faɗa da sunnar shi malam don malaman nan suna mai ina ilimin yake akwai shi Allah ya ce yana ma nan Allah min ibadi al ma, ina ilimi yake saboda haka yanzu dole jama'a ta ana amai dole jama'a zai ka ko ce yau dan karatu ne ya kwatanta wanda zai sai so in hmm, ko da wanda makaranta ya kwatanta wanda zai sai E, eh yi karatu a tawo a karantar dan Allah wannan malamai sun wuce da abin su yanzu yan kasuwa sun karage sai guda guda da ba su da yawa cikin al'umma to kun ga ina abin nan ba a dade ba malam abubakar gwamna mutuwa ba a dade ba malam ibn bas wanda shi ibn bas shi ko ne mai fatawa a ƙarƙashin malam yake ne mai fatawa shi ko duka saudiya ya tsara kowa daraja a cikin malam shi ko ba a dade ba da ba a mai da yan watanni dan wata guda na ko kuma kusa da wata guda shi kuma albaniyar. rasu waɗanda uku duka babu watanni da dama tsakanin su duka cikin shekara guda ta bar duniya to ranar da ta bar duniya ko saudiya ta koma zama lahiya halin yanzu waɗanda abubuwa da ka gudanar saudiya inda su na babu na nan su abokar gomina na halin haka yana faruwa to haka ne ake tattara da ilimi saboda ka fasa mu ɗan ilimi ne jama'a shi kokari ya rika kwatantawa da yake Allah yana adalci ga al'umma yana saka ma kowa gwargwaro ne to kun samu dan ilimi ne ya kokari ya kwatanta a da lahira wato kalli abdarul akhirat ka nemi gidan lahira ma ataka Allah wa bitaji fi ma ataka Allah darul akhirah abinda kawai za ka yi kenan da ka samu ilimin Allah ya taimake mu shi mana jagora kuma ya karfafa mu ya girmama mutane da yawa suna yin karatu yanzu amma yanzu mutane tauhidi abuwa su da tauhidi su sai mutum na gashi ya yi karatu wani ya yi karatu mai zurhi na takarda a ga takardu da yawa ga hannu ne amma allah abai ta yi wanda ka ba da arziki in aka yi magana sai ce idan muka bi ta zawar shari'a ta ce ni za mu ci Ni za mu ci ai in mutum ya ce dole na mutum shi karkata shi yi kaza shi kaza don in ya ce ko ni sun ta to ba zai iya rayuwa mai kyawu kun ga rashin tauhidi shi ya kawo wannan ai annaba wanda sun ka wuce Allah ya ce wa maji annahum jasadun la ya'kuluna ta'am ai ba mu sanya su ji kunkuna waɗanda ba su ci abinci ba duk wanda kaka babban noma suna babban noma don ka san da take wanda ka ka abinci ka cika cikin ka ka sha ruwa ka yi gyashi sannan ka tashi ka yi ta zuwa makaranta ko masallaci su ma haka na jiki ba da kuma kai karatu wannan wurin baitul maqdisi shedan ya kawo mata ziyara ko da malam annabi zakariya ya fito sai ya gaishe ya ce Allah ya la'ane ka ko san shi shedan in za a gaishe kama abin da aka ganin babban mutum a jinjina mai a ce yalla bai ranka ya dade shi shi da yanzu a gaisa ce aka Allah ya tsere ma albarka yau to an gaisa ke na an jinjina sai ce mai Allah ya la'ane ka mai an ka tauri nan kuma bayan ya mai bayani shi ɗan ya ji daɗi da ya ce mai Allah ya la'ane ka sai ya ga ƙwalle-ƙwalle gare ya ce waɗanda ƙwalle-ƙwalle nan nina sai ya ce kayan warauta da su nika warauta ɗaya adam ya ce to ni akwai abin da aka warauta ta tafi? da shi ciki shi ɗan yi shiru yake babu sai dai idan ka ci abinci ka koshi ka da yawa musulminka muna samun wani ɗan abu gare ka sai annabi zakariya alaihi salama ya shiru sai ya yi shaidan shaidan ya ansa ya ce na yi alkawari da allah subhanahu wa ta'ala ba zan sake ci abinci in koshi ba tun da in na ci da yawa na ƙoshi ƙwarai to sun ne kuna samun wani abu gari abin da ya kami da ka ci abinci ka ƙoshi kasala da son hira abu na wanda na sani kun ka sani ko ci ya ƙoshi yana jin kasala in ba hasara ba in bai samu abokin hira ba ya samu jima ya kwana in ya samu abokin hira kuma an ba karatu an ba zikiri sai ya ce ya alƙawari da Allah ba zai sake fiye ƙoshi ba shedan shi koye shiru sai ya koma ya ce mai niko na alƙawari da Allah Allah an sa ibn Adam abadan dan Adam ba zan sake mai nasiya ba abu saboda ya ga wagga nasiya ta yana ya ce wanda ya ci abinci da yawa muna samu wani abu gare sai ya ce to bai kuma ci da yawa kun ganin shi da ya faɗi ya ce to ya alƙawari bai kuma ɗan Adam nasiya to waɗanda abubuwa suna annan tattare da mu e eh, kowa bai tunanin abin da ne kai shi gaba tunanin dai ni zai ci daɗi wanda ya riga masu kuɗi da 'yan siyasa na ci ya sa babbar shadda irin ta 'yan siyasa da manyan masu kuɗi ya sai manyan takalmi irin nasu ya yi gida irin nasu ya yi mai ƙawa ya zane shi ga ƙasa in ka to kamar ka taɓa talata ya hau mota kamar ka taɓa kamar ka shafa in ka gane ta waje ya gama su kuɗi ina magana aiki ko su masu kuɗi in kana jin cikin wani an ka samu kuɗin ba sai wani abu ba sai gashin cikin ka ya tashi ba to jama'a kowa ya samu ilimi ne ya dan kwatanta kowa ya samu ilimi ne jama'a ya dan kwatanta mutum kan mutum na amma dai in mutum na kwatantawa Allah ya tsaye ya cikin zuciya ce to Allah na tare da shi insha Allah Allah ya taimake mu wa qala anasun ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna min asharati sa'ati lalle daga cikin sharuɗan kiyama an yurfa al-ilmu a ɗauke ilimi wa ya kasurar jihalu jahilci shi yawa cikin alamomin tashin kiyama in tayo kusa to ilimin addini zai rage ilimin addini zai rage jahilci zai yawa kun ba mai yadda a ce mai bai sani ba yaro za ka gani ko wuna hadisi ne iya mata ko wace tambaya da an fata in mazallaci za ka ga yaro ya tashi yake ko wace tambaya da ansa ayi tambaya ko kuma ko arba'in arba'in hadisi da hadisi ko wace tambaya da ansa kuma baki wanga in kan matse shi ko a hadari ne ba ya ce adari ba a san mai a hadari ba bai iya karatu ne ba za haka ya soke shi ya ce ba ma san mai shi ba shi tsawai ta sun ga ko uba ne ba a sani ba shi ne mai kawai kun ga duk suka na gare ka hadisin ne da ya da shi ko arba'un hadisi babu ta da shi kuma kowace tambaya da alfa. to kun ga jahilci ya yawa kuma mutane suna saurara in ban da jahilci ba za su saurari wannan jahili ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wannan hadisi a farajewar bukari bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitabul ilmi babu rafa'il ilmi can babu rafa'il ilmi wa bi kitabun nikah da kuma babu abin da kitabun nikah wa bi kitabul ashrabati can kuma kitabul ashraba wa bi kitabul hudud duk waɗanda wurare bukhari ya kawo wannan hadisi a ciki qala shaykh malikahi yace وهو حسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليه أخبرنا أحمد بن عبد الله المعين أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه abdullahi bin amr bin asi Allah anhu kana ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma naji manzo Allah yana cewa inna allaha la yaqbalu al-ilma la yaqbalu al-ilma intiza'a Allah ba ya karɓar ilimi in ta za yanta zai wani na ibadi ya kama ilimi ya tattara wani guda ya kwace da mutane bai ya haka zai karɓi ilimi amma ba ilimin na ya ka tattara wa ya an shi walakin ya kabidar ilma sai dai yana karɓar ilimi da kabidar ulama ya karɓa malamai masu ilimi a malamai na tarasuwa suna tarasuwa hatta idan lan yi buke alima har inda aka kai bai bar malami ba a cikin jama'a ita kazan nasu usan jahala sai mutane su riƙi shugabanni wato limamai jahalan jahilai wasu ilu in sun zo wajen ba da sallah ko karatu sai a yi musu tambaya in an kai musu tambaya dama ita tambaya tana da wani abu in ka ji ana tambayar mutum yana cewa ban sani ba malami duk wanda ka ji ana wa tambaya yana cewa ban sani ba ya ba da asa wata wata ya ce ban sani wato malami jahili bai yadda a ce bai sani ba ya koyar ɗakin duniya bai yadda a ce bai sani duk wanda take tsayawa shi jahili bai yadda a ce bai sani saboda haka da sun nada shugabanni limamai jahilai wasu ilmi sai a yi musu tambaya fa abu ta wani gaira ilimi sai su yi fatawa ba da ilimi ba wadallu sai su ɓace wa mu su ɓatar da jama'a su kun ga yadda za a karɓi ilimi wannan mataki duk shi na muka shigo a ciki na yau duka nan na muka faɗo saboda haka kwari ka ɗan karatu ne ya yi ƙoƙari ya rika kwatanta ɗan abin nan ƙawa'idinka da ka yi Allah ya taimake ka gane shi to duk abin da za ka yi na karatu ɗauko shi ka diba abin da babu ka kai wani wuri ka san ba hukuncin da babu ciki ne ka kai wani wuri ka san ba bayan haka nan daga baya ka samu ka ita ma ka iya kana yi kana ƙarawa kana yi kana ƙara. in ka sauke ta sai ka samu abin na na hadisin ka ka azabta in ka gama shi ka samu zubi dan amma sai ka dawo a koya ma kira'a kuma a koya maka fassara haka dai ka rika yin karatu duk abinda da za ka yi ka diba shi ga littafi abinda babu cikin karatun ka ka tambayi malamin da ka yarda da shi malamin da ka yarda da shi sai ka tambaye shi Allah ya taimake mu ya shirya mu abin da shi Allah ya kaso yana yarda da shi kaga wannan hadisi hadisin muttafaqun alaƙa Hati. hadisi ne da bukhari da musulun suka yi tafaki ala sahati akan inganci wa musulun. muslim sahih muslim ya fitar da shi an qutaiba an jaririn, an hisham wa khabarana al-imam abu ali imam abu ali ya ba mu abin nan shi ma ya ba mu labarin wannan hadisi wato abu aliyun, al-husaini bin muhammad al-qadi ya ce muna haddasana abu muhammad abu muhammad shi ne abdullahi bin yusuf ibn abin bamawai a na abu sa'idin abu sa'idi shi ne ahmad bin muhammad bin ziyadi albasari shi ya ba mu wannan hadisi bin makata a garin makka ya ce muna حدثنا أحمد بن أحمد بن منصور الرمادي حول السماء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الثالث أخبرنا أبو الحسين بن بشار أخبرنا إسماعيل بن محمد أسفا حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام عن هشام بن عروة بهذا الإسناد hisham bin urwa ya ba mu riwaya da wannan isnadi misali ma'anahu hadisin da ma'ana ta yi misali da wannan ma'ana ta wannan hadisi وقال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يقول لا تقوم الساعة قيامة لا تقوى حتى يرفع القرآن في أن ɗauke ilimin القرآن da mutane na ta karatu amma ba su gane alƙur'ani ba sun ma yufido abin na sun ma yufido da fishayar sannan da ƙarshe sai mutane su gangara da waka babu ilimin alƙur'ani sai ke waƙe-waƙe yadda kuka ga waƙe-waƙe sun fara yawa yanzu na shigantaka da abin da ya kama da irin su to duka nan da ba ka abubuwa za su ga dawo duk ci na za a samu idan an ɗauki ilimi wa qala abdullahi bin amr bin ati abdullahi bin amr bin ati yace la taqumu sa'atu qiyama ba ta tsayuwa hatta yarda alqur'anu min haythu nazara sai qur'ani ya koma daga inda ya sauko wato ga Allah ke lahu da wuyan al-arshi yana da wani sauti wato gehen al'arshi ta dawiyyun nakali kamar sautin siyan zuma wato kudan zuma ya kulun rabbi ya kulun rabbi lokacin da ƙur'ani ya bar ƙasa ya koma inda Allah yana wani sauti kamar na kudan zuma ya ƙulin rabu sai Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ce malaka mutane ka ya ƙur'ani ko ya sai ƙur'ani ya ce ya ragi. utula wa la ya umarni karatu na aka ba a aiki duniya shi ya sa ni dawo wurinka ka yi min izini in zanna na wurin karatu na aka ba a aiki duniya ku mu da yawa da kyau ku gani yanzu yadda ake karatun ƙur'ani kowace makaranta amma ba a aiki da shi inda za ka diba inda za ka diba malamin ma mai karantar da ƙwa'ani karantarwa ce ta sai suwa ce karantarwa ce ta riya ce karantarwa ce ta suma ce ku diba da kyau ku gani duk wanda ya karantar da ɗalibai ne ya iza su musamman suma aiki kuma da suma da mai ita duk yan wuta ne su ne waɗanda Allah zai fara malaman da Allah zai fara sa a kai wuta shi na karantar da kai alƙur'ani ni ka yi ya ce na yi aiki da shi duk abin da ka ce ai na yi Allah ya ce ka zarta lakin na ka ƙara a tsali ya ƙala fulanin ƙari'un sai dai ƙarya kake yi sai dai ka karanta don a cewa ne ya iya ƙira ya ce wa ya ce wa mota ya ce ciyo tela don a ce haka an suka yi saboda haka wannan shi a sakamakon makonka, sai Allah ya ce a fara kai mai irin waɗanda malamai wuta duk Allah bai wa kowa shari'a ta duk irin waɗanda malamai an kai mai cikin wuta duka sai an zuba su wuta sannan ya kama da shari'a to kun ga ɗan sama ba zai samu nasara to haka nan na aka ta karatu malamin ma da ya koyar da ɗalibai shi ma da kai ne ya koya ma ɗalibai bai yi aiki da abin da ya koya ba ina ɗalibai za su yi aiki malam sabitu albunani ya je makarantar malam anas malam anas ya yi karatun makarantar rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya koyi ibada sosai malam sabitu albanani ya zo makarantar malam anas yana karatu malam anas shi ke koya mai karatu malam malam sabitu albanani idan ya kama sallah bayan isha'i baya bari sai sahiya ta waye kuma sallar da yi yake yana kuka malam sabitu albanani bai ci abinci da rana kullum azumi yake yi malam al albinani wato baki ne bai yankewa ga duke wasu 'yan kwamiti sun ka yake suka ce ala gafarta malam ibada nan ta yi yawa ko ba da ita ba ana shiga aljanna ibada ko ba ta kai haka sai ce kai ku da ni na yi karatu ga malam wayanda wallahi yanzu ya mutum yace zai shiga aljanna da wanga aiki wallahi mu inna hannu nususun wallahi barayi muke na aljanna yake malamai na wa'anda ne karatu da su ga yadda su kun gani su sun yi karatu sun koya ga malamai kuma sun iya to mu yanzu malamin shi ka koya maka zamba shi ka koya maka cin amana shi ka koma ya ma yaudara malami yana karantar da su, sai ɗalibi kake mai hankali mai wayo ya taho wai aure zai waɗe a ce bai da abin yi mata aure tun da bai tsaya ga Allah ba ya sai da karatu ne duk bakwai kawo mai kuɗin karatu ne aka ya sai suwa bai da wata daraja ga Allah ko duk wata ya yanka kuma yanka mai tsada saboda haka zai waɗe ya ce aure bai da abin aure ya shirya lancin makaranta sai ko ya shirya bikin yi ɗalibai ya ce za a gyara bikin yi ɗaliban an ce za a gyara kaza za a gyara kaza an yi sauke wasu abubuwa ku ɗalibai kun san ƙarya shi kai aure na da yawa ƙarya kun san kowa yi na ya kai ci da addini aka da addini shi jama'a aiki ya koya muku ko yaudara to haka nan na aiki haka nan na aiki ko ce makaranta ta ce in wanda guda guda don haka nan na aka yaudara in an ce za a yi ya yayin ɗaliban nan duk wani mutum da an ka sani in an ce wuri ne yana ba da kuɗi duk wanda zai ɓaci ya ɓata amma duk sai an ce an ce to haka ake ta na abubuwa ɗalibai na gani an koya musu wani lokaci za ku ga an ce wata makaranta an ce makarantar za a yi lantin taimakon da za a yi shi mai bukatar da za a yi tana can wani gari an yi lancin makarantar da an haɗa kuɗi an ce an samu miliyan ɗaya mai makarantar nan ko dubu ɗari ne samu manya sun kwashe kuɗinsu shin jama'a yaudara sun ka koya ma ɗalibai ko ga tsiya to haka abubuwan suke wani babban mutum ya iske ni gida wata shekara ya ce ala gafarta malam ku kama muna da addu'a masallaci na aka gina ka san masallaci kaza ce yace ya rantse da Allah bana sai an gama shi nake ranka dai to inda a gama ai ka san ko ko masallaci ɗari iri ne kana yayi yace ta ku kama mana da addu'a malam masallaci na duk shekara sai an yi lanci a tara kuɗi kila ya an samu dubu dari an samu miliyoyin da an ka samu manya sun taido a harkokinsu ɗalibansu na gani ranka ya dade ya so ya tara mutane ya ce kai izala gade ba arjini ba arjini cikin ta ba wallahi mu a farko yan izala wurin ga mu muka sai shi filan ga mu muka sai shi kuma ba mu da umhani idan ba a gama masallacin da kai bana za a gama masallacin manya ni sun kace mai ba ka gwada mana gina in kana ba mu gudun wanda za ka ba su aka ba mu so muna da yan kwamitin masu gina Rangar da ya ce ya koma can wani hili nashi ya tara rere ya buga bulo wanda ka isa ya tanadi kaya da su tayis da komi ya na abi ne ya aji ya kawo tun da sahirin ka ɗe ka tawa shi gaune ce duk inda za ku kai ni ƙara ku kai ni ƙara wallahi mun ka tsayi ni? kai malam kai ka isa ka ce mun ba a gina masu laƙin ba kai ba daga baya ka tashi ba ba ƙanin ƙanin makake ba kai wa ne ba tare da baban mun ka yi zama kaza ba to wallahi sai an gama shi in nan ga daɗi ya na tun da sai sai da magariba wani bi na kai isha yin aiki ya ci kai sai da an ka zama masallacin jama'a ku ji wa ga yaudara ɗan siyasa ma ya gane da ya ce malam ku taya mu da addu'a wallahi bana sai an gama masallacin to kana koya ma yara karatu suna ganin kai kana wadara majallacin gari shi aka kanta a cikin gina ce za a yi in an samu miliyan biyu ko uku wani bin ya sa a hiki dubu ɗari ciki saura ina an kai rasu eh akwai mabukata kamar kwamitin gana ku na marayu nan kamar kwamitin gana ku na marayu kuna kwamitin ku saboda Allah yanzu kuma kun fara waye da wasu wanda za a taimaka mu ba a wanda ba marayi ba yanzu wasu sun shigo duk muna nan muna kallon ku muna nan muna kallon ku gyara in kuna gyara ku gyara in kuna gyara muna nan muna ganin abin da kuke kada ku koya ma yare wadara ku koya ma yare gaskiya in za ku yi gaskiya ku koya ma yare gaskiya idan za ku yi gaskiya su tashi da gaskiya duk abin da za ku yi in an ce ga aikin da za a yi an samu naira goma ko wani na mutuwa ka a bayi a ba waɗanda an ka tun da dai akwai su suna nan kuma to a ba su kayan in ka samu naka juya inda ka gada in an ka ce ginin masallaci za a yi kudin masallaci kowa ba a taimako da su ku yi taimako da naku masallaci ku taimakai da nashi in kun ce makaranta za ku gina ku taimaki makaranta da kuɗinta da an ka samu da sunanta ya kai muku magana ku ce wannan wai ƙawanci na wai an wuce wannan yayi ai yanzu ya an ka samu kuɗi duwar an ka ga dama yi a kai tunda lokacin cin amana da zalunci yayi don haka ga ƙura'ani ne ya koma inda Allah yana kuka ya ƙulu aikulun rabbu malaka rabbu yana cewa me same ka ya qur'ani wa yaqulu ya rabbi utula wa umaru. yu'malu ce ya Allah karatu na aka ba aiki da ni